to masu kallo barka ku waraka malama zindu yau zan yi magana akan matan zamani da kuma samarin zamani to Allah ya kamu da wata zamani dai wanda ga tunan dai upside down <laughs> dan ba za ka ta abu ɗaya ba wannan zamanin dole ka kama wannan kaɗan ya ka sake kama wancan kai ka sake yanzu Allah ya kawo mana yanzu Allah yana ta kawo mana maza mayaudara da mata mayaudara wata mace in ka daga ta za ga an ah, ka kana can ka sa my baby my darling ko ko my wife ma ga baki daya ko my wife to be ita kuma tana can ta sa maka dolo ta sa maka wawa <laughs> irin wannan mama ya ake ka bari sai kuna zaune da ita in dai san Allah da annabi ne kai kana ta in dai kana son ka tabbatar da eh ta wannan tana kaunar ka tun kafin ma ka so ta ka sa ta a ranka sosai akwai gwaje-gwajen da ya kamata a ce muna ma junan mu imu imu da mu da ku maza da mata akwai gwaje-gwajen da ya kamata mu dinga ma mu amma ba ma yi ban san me dalilin hakan ba amma in Allah ya da sai binciko dalilin haka ba ma yadda ma bincike ga junanmu a wannan na tabbatar tana ƙauna na a wannan gaskiya so na ke kawai da an ci mu da baki mu mata shi kenan an gama da mu mazan ma haka da an ci ku da baki kuma an gama da ku da an muku ƙarya gashi Allah ya kawo mu zamanin ƙarya daga mai sa hawa mota sai mai waya wata ma in ka zo kai bari mu kuma sali da ni ko ni in ka kira ni ko ka zo ko ka fara min magana in na ɗaga kai na kai ka sai na kalla daga takalminka har zuwa hularka wato kanka kenan sannan nake maida maka da amshi ko ni da kuka ganna haka to haka ma kazalika matan duka sannan kuma mata yan bariki maza yan bariki bari ga muku na abu da maza ku kuke zuwa kuke cewa na ci wacce na ci wacce ko to yanzu ku ake ku ne ake zuwa ana cewa an ci ku hakkwatancen buran ku sai a yi wato zindin ɗin ku hakkwatancen shi ana mana abin da na ci wancan ai na ci wancan da ba ku ku kuke mana ai na ci wancan na ci wancan to yanzu mu muke muku duk yawancin mata abin da suke muku kenan amma kuma ba ku ganewa kuna ganin Da mu haka ne kana ganin masoyinka shine makiyinka makiyinka shine masoyinka bayan na kawo ƙarshen maganata. mada gaba zindin.